'yan bariki yau ga baki ɗaya kanmu na yau ku tattaro ga baki ɗayan ku ku taho nan ku ji me zan ce billahi lazi duk wani ɗan bariki au kawali au wata ta kama gida au wata ta kama hotel au wata ta kama koma ina ne au ta au wata take a cikin gari au wata ta haura kasa au wata take go and come transaction su ta zuwa su ta billahi lazi duk ku tattaro ku taho nan ku saurare ni da kunnan basira to 'yan bariki wannan ga baki ɗayan mu lokacin nadama yayi ko mun so ko ba mu so ba dole mu nadama ku duba ku gani mutuwa ta yau cikin yan bariki ku kuma kun san da cewa mutuwa ta shigo cikin mu yanzu yan bariki ne kawai suke kwanciya ƙasa to ya kamata ga baki ɗayan mu mu ajiye makamai saboda waɗanda suka mutu ba sai mun tona asiri mun ce yan bariki bane yan cikin kungiya ne ba sai mun zo muna cewa yan bariki bane ku da mu da ku mun san cewa yan bariki ne ba su taɓa tunanin cewa za su mutu a wannan lokacin ba kuna dai gani ku murda ake da su aje nan aje nan aje nan yau ke kuka ga whoop one whoop one whoop two whoop three to alquran ta zo kai ni da ma tun yau kwana nawa nake istighfari shi yasa ku ji ni na shiru abun duniya ya ishe ni ga harkar sako bam ta sama ya ilahi haka sako shi muna tashan mota ba magana ba ta nomin Allah an tafi za a je wani state eh, eh, eh, an tafi garuwa galan to billahi allazi an bariki ku taho mi wa kan mu karatun ta nutsu kun ga kukan nan da muke yi a cikin bariki mace mace nan da ake kun fa sani ni da ku ba wani kure-mure kawai harka ce ta kwarti-kwari kukan da muke ba komai ba ne ba sun mutu a wannan system din da muke ciki me za a ce wa buwayi gagara misali sun mutu yanzu in murja ce ta yanka fa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma adirni bil musibati ko kuma ke hajiya sa'a ta sidiya Abuja an hada harka in ke kika mutu fa kalu in allahumma ke na rantse da Allah ku taho duk ku zo ku san inda yake mana ciwo lokaci yayi da ma shekaru sun ja dan duk a cikin mu ba ya shekara 20 kap din mu wallahi ba ya shekara 20 shekaru sun ja manyance ya fara bayyana ta ko ina tun kafin ma a zo tin kan Allah ya kwashe mu ai mana dariya a hakura mm, a baiwa children's su zo su kaf su zo su tsora daga inda aka tsaya in Allah yayi kuma ba za su yi ba su mu da mun yi ritaya kun ga dama an ce RR 60 na RR 40 da 60 na rantse da girman zati ba wasa nake mana ba kun je gani ba abu ne na tonan asiri ba mu fito mu ce su wane da su wane yan cikin mu ne da suka mutu a ko su wanta da su wanta yan a mu je tun da mun riga mun sani kuma connection ce ta yi a juna san da aka yi ta mace macen nan a cikin mu mu ajiye makaman yaƙi mu koma ga Allah kafin ma a ce mu mutu duniya gaba take da mana dariya ai magana ce ta ni kuma ba na san dariya ba na san na ba na san na wuce a ce in mm, kaza kaza da a'a ba kai kai yau man da dama ta a'a to tun kafin ta zo kowace ta addama kamanta a nufi gida in a ɗauye kike nan Allah ya abincin ki yake idan abin ne kike nan Allah ya in unguwar ku haya ake gidan ku din nan Allah ya ba komai ba abun kunya ba ne ba wallahi la yanzu galiba ɗakin kara nan wallahi tallahi ta shirye kun ganta nan a gida ga ta hankalin ta kwance ta yi kiba duk muna fada nama far are ne mu ba mu da pimples man da muke shafa ne kun ga kuraje kafta kafta duk tangi na farare ne ni kaɗai ce nake da kurjin pimples ba riki za a shafa wancan a shafa wancan dan a yi burge maza kuma yanzu dai kun san ƴaƴan taliban ake haifowa farare ne ɗas gasu nan ta ko ina yara onda 8 onda 20 dan haka duk ta ƙare a zo abu Allah kawai a haƙura a ritaya mace-macen nan yayi yawa kun dai gani babu abin da zan ƙara ce bana. mun rubuta wa wani RIP mun rubuta wa wani RIP alaji kanka kenan ko menene firjinatul firdausi da Da Hausa nan gaba kun san wa za a rubuta ta yi hajiya karima kece ta yiwu hajiya na na kece. ce ta yiwu hajiya zirabdi kece. ce ta yiwu hajiya murda ta unguli kece. ce duk ba mu sani ba da muka kwana muna kuka me muke yi mun shiga uku in aka waya connecting wana ina ya mutu a guri kaza an je kaza la ilaha illallah ya mu rurrufe a ce a kaza ne a ce a kaza ne mu mun san ko a ina ake komai da mace-macen nan to sai an jima in za ku ci gaba a ci gaba ni dai ba na san da zan wuce a ce min Allah sarki wallahi ban yi wai